जंगले राजे जंगले राजे जंगली राजे जंगली राजे जंगली जंगली जंगली जंगली राजे जंगली राजे जंगली राजे जंगली राजे जंगली राजे जंगले जंगले राजे लिमन da mai gare jangale da haraji. jangale da haraji. jangale da haraji. jangali da haraji jangali jangali jangali jangali da haraji jangali da haraji jangali da jangali da jangali da jangale jangale da harajin liman da bai gare Gunduwa, ka ne shi shigi a sabgata. Da mai gari ya ce min zo sai ka shigo gaban kare ne abu nan. kariya kake wallahi. ne ne Wallahi kariya kake. Ko kira aka tashi ca ake gunduwa ba a ce maloho ba. Amma ka san maloho gaban gunduwa yake. me fa har na kagara fa mubarak zalunci wallahi Allah taimake ka Allah taimake eh ban wanke dambar kashin zaune kashin da ya fi kankara sai wanki rugu babban motsi babban gona katanga sakari yake kowa jingina da shishe ya lasa babban gona sai da ake bige yake ya fi karfin karaman mota qur'ani so nake kai shi a girma ah, kamar yadda kuka sani eh. na tura a kira man ku a bisa wani aiki da za ku fita ku je ku yanzu a gari wannan aiki ku ba wani aiki ba ne illa kun san cewa akwai tafiya aikin hajji da za a yi saboda haka hukumar jin daɗin alhazai ta aiko da cewa hukumar jiragen sama mm-hmm. sun ce duk wanda ya wuce kilo ɗari Ka ga yalla bai tafiya hajin ba nake nan ba kai dan kafi kowa da wuri a garin nan. Dari ba. Dari ne Qur'ani ko ko kun da ake auna ka ba zai ba. Dan haka suka tare da skeli. Kaga fa ina jin hede ta ba ƙasa. Wannan skeli shi za ku bi kowa ku auna nauyinsa ku rubuta da sunansa da wurin sana'arsa. Tashi. To Allah ya taimake. Eh mun asa. Yallaɓai, abin da ya sa za mu maka magana. Ƙwarai kuwa. Ita doka idan za ka fara yin ta to ka fara ta gida. Ba wai rashin kunya ba ce, ba kuma umarni za mu baka ba. Shawara ce, ko ba haka ba. Haka yake gunduwa. Eh, ai cikon umarni ne wai makaho da waige. Lai hmm. ɗaukar kan ya ce ajiye. Yallaɓai. kan uba labai kai Wai kana duba lamba kuwa zai tsinke ya tsinke kai zai tsinke labai ka ce ya tsinke lamba dubu shida ya kure ta kuduru to tar ba. ka koran kai dade wallahi ya tsinke ya tsinke wallahi ya Ku kuduru agogo dauki ku tafi ku kawo wai ɗauki ka kama aiki dama ni na sa ka aikin aiko ni na ce ku je ku yi aikin ai ni ran ka da abin ya ban mamaki lamba dubu shida ta kure kai kai kai ka ta ban Allah nan gabce sunan wani gari wahi mun jibir a kutuntawa kai ku je ku ƙari wahala mu za mu ci arzikin wala bai kala shi ina yin ta muku da bino da zanzan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin ah. alfatiha. Alfatiha. Ai shi yasa ne bum na fito kar mu tsaya cewar sai an shafa fatiya. Ai da za mu shiga eh. har zan ja ka gefe in ce gajeruwar sura eh. gajeruwar sura. Na yi ni ban so ne ma fa kafin fa su shiga masallacin nan. mu dafe harajin su ai da kake faɗa da mun tambaye su wani ba zai sallaba tafiya da shi za zaka zaga jeriya sura da na ja fatiya ina zuwa fatiya kawai sai na ta ne a ja karama shi na na fito dangale da haraji magana haraji magana haraji magana haraji haraji barka dai lafiya lo malam Allah dan annabi maza ka kirgo mu ba dai suwa ce ta kan ba menene eh, maganar haraji haraji ai tun da uwata ta haifan ban san wani haraji ba kai ban san shi ba wallahi kar Allah ya saka sani ba zan bar ba tun da ni ban san shi ba ƙarya kake ba ban san shi ba a wani aya umarni a wani aya umarni ba aya ba ba hadisi sarrai ne tun sakamakon kyautata ba tuma tuma sancin da wa'ancan randunan kullum wayewar gari sai mun sai ruwa alaman ke hudu an zuba kwarai kuwa kai ne kake ba ruwa ko ake ba Allah bi ta'ala lahi ala ala umma Allahu akbar a radio ya ka ya ga komai alquran ni ba ila

wannan inda an takura sai sun cire mu daga musulunci sai su aro guda humi ne kai suna tsaye nema kake ka zo ka kunce mana zani a kasuwa ba irin wannan zuciyata ta kama gidi gidi kawai na ji dan fita daga musulunci ne eh. wallahi sun gane bai da ilimi wayannan fa muka daka ta su eh. kaga wannan limancin eh. kwanan nan zan bai ko ni fa saboda zunzurutun ilimi na tsabar iya sallata a gidan gaba eh ka san me gari ran da izo iga sallah ta sallah bi gani eh. sai da yake saboda gwagewa da kwarewa ta kan sallah nan da shekara biyu ma akwatin da ne ya cika qur'ani eh, wallahi ce zan daina sallar zan daina sallar in tsaya kawai bangaren karbar harajin masallacin nan hmm. zai mun kujera nan zan rinka zama nan zan ke karya za a kawo mun tuwo mara mara in ba zauna in karba haraji eh. kawai wannan shine ka san na rena wannan dan kwagen dan kwagen nan na rena ne ashe kan nan gaba ɗaya burani ne ka san kanan fa kenan kanan kenan ka eh, san kano in ka ga dan kwage ka rena shi a kan eh, eh, in ka bibiya gaba ɗaya kan nan burani ne a karmakan a magana alwalan kace kace kace ta ina ake farowa eh? Eh, in za a alwala ta ina ake farowa ta bakin kogi ake farowa ka san ita alwala gurin da ruwa yake ta na ake farowa eh, bakin kogi ko bakin rijiya ko bakin tudu ko tudu ko ka samu wani tudu bangaren wankan janaba za ka samu ruwan tsamiya cikakken ruwa eh ka sa tsamiya ciki ta jiku sai ka samu omo rabin kwano sai ka hau turmi ka miƙe daga jeren wando kana kwara umu kana saka kana kwara umu kana ka kaga kama fa kyalli bangaren wannan mm, niyyar azumin azumi eh. in za ka ɗau azumin farko za ka yi eh. niyya eh. sai ka samu gurasa da ɗari biyar mai laushi can da. Za mu ta suka? Eh. Da ka saba wannan gurasa suga. Ka daure niyyar azumi. Eh. Sai ka ce wannan gurasa da zan ci gurasa nan na ciki cikin raushi na ciki cikin kwanciyar hankali kawai zai gaji. Eh, Ita ce niyyar azumi. Kaga da kayi zunduma shi kenan magana wankan da na. Ya wannan gidan mu ya kai kudin harajin mu. Wallahi ba lalle ya kai ba. tsofaffin yan boko ai ka kware a boko sai da irin wannan tunanin <laughs> kaga dan dan dan dan dan buɗe min biran nan so nake in rubutu kai dan bulkuma ina ne ai ka san biran ne ne fa hada na kai da shi ban san ta yadda ake buɗe wallahi na ga lokacin da aka buɗe ina ga cizon sa aka ce da shi ba fa ba ba ya kasan ba kai na ga sai gwagwe sa kake ka san me so nake na karanta amma na rasa ta inda zan fara latifa nan kar ai in kika ga kin wuce nan wallahi kin biya kuɗin ko ba kira lai arziki muke yau kai malam dakata wannan wani irin mulakanci ne nazo zan shiga ban daki zaka tare min hanya ka ce wani sai ya biya mu ah, kai yan da gasa kai yan da gasa kai kaga karanto mutane abin da ɗinta eh sakamakon ba ki biya kuɗin can ba yanzu kin zo za ki shiga ban ɗaki kuɗin ki ƙara hauhawa suke duk bayan wata uku sai mun zo an yashe shaddan nan an fitar da shi waje mutanen gari su juwari mu ma mu juwari kuɗin ki ya nuku. in ki ga mun barki kin wuce wallahi kin biya mu kuɗin harajin mu ke tifa wallahi ba tifa ba idan tirela ce ke ba za ki shiga ban ɗakin nan ba to shikenan bari in nuna muku wallahi wata za ta samu ba um ka ji abin da na biya maka eh. kuma harawa na sauran buna ok auren fa sauran buda to shi kenan da Allah kula ka san shi dan sarki sarki nan da ya bare ya kamata wannan aikin shamaki ne ya gyara doki ko doki kashi ya kwashe ko haraba ko gyaran dusa aiki ne nan wannan na biya maka duk lokacin da kake bukatar hawa kai zagayen gida zan ka zo ka dauka liman wannan zan hakku lisa wannan yau ko yanzu kake so ka sai ka ya ba san baro wasu muke ba ya bar jan sallan mai ya koma kiwon doki ya na ki da koma kiwon doki a'a na ga ma kayan bakin ciki a fadan nan ma akwai sun na ga ma Ɗan da ake wata magana su ne masu zai. To in ba ganin kyashi ba ina ruwansa da abin nan. wai farillan alwalan nan nawa aka ce yai dukiya ku ta duke bakwai ne arba'in da bakwai ne farillan alwalar sai ka ce kaji ko ƙarya ne maka a aina ka ne mun yar kura fa wanda sau tari fa kana tambaya ta fa farillan sallah amma ne ya kai amma ɗani ne amma eh in ɗani ne Eh. Muna ji abin da yake faɗa ko kuwa yace yana tare da mata ya kai guda uku eh na san sai amma ta tana da dan farfadiya saboda shi magana tasa tana dan yawo ta wani kuma ba ni ne mu kullum fada na kika lalata Kai ina jinka da ni kake magana fada ki nan kake kiyaye wannan mai larura farfadiyar Dan nan zan sauke mata shi a kai ta gidanka yawa eh eh. um ina shamaki yawa ina ina ne farfadiyar ai bai dade wayannan guda biyu ina ne farka take eh, zo mu je a sai a magana ta Kashi a kai su masaukin bai kai kuma mun gode ku bi tara ku daga ku bi tara a kai su babban daki da ka kai su eh, ba kari ba duk lokacin da nake harin nake magana ban ciki magana ba kasa baki wallahi zan ci mutuncin ka ai cikan umar ko da rashin sannun ku dai sannun ku dai yan mata Eh, barka kudai. Lafiya lau. Kokari ana ta fama. Ai wato in wanda yake mu malamai saboda irin damu ga sai mu ya menene yake tafi da ku? Malam labari muka ji. Ya eh. kokarin da dai ake tafa da kana yi baiwa Allah ce take fama da wata lalura ko mu mun rasa gane wannan. Ai wato labari. Jinni jinni ne. Ta a tsaya nan? kar ki ƙara cewa komai sai na duba dole sai mun duba taurarin ki ya suke taurarin da yi makale ya aka yi makale a gidan na bai ke, wannan kaba ne duba kin san da yake wato mu malamai in dai malamai na cikakku abin ana yi ana leƙa ba wannan duk abin da ya kama ilaha illallah ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi ya mudafi akwai matsala fa sai dai addu'a kawai kin ga wannan ai wato wannan wani irin karatu wannan mu dafe za ku dafe aljanu ne suka zo gaba ɗaya suka dankare mata haka alme aljanu Yanzu shi nan sarkin aljanu ya turo wasu sun shiga jikin nata. To gaskiya a yi ƙoƙari mu dafe shi ya rabu da ita. Shi yasa ake so wani lokaci ku rinka zama da tsarki. Zan yi wani abu amma zan hana ido na bacci. Zan kwana ban yi bacci ba. Saboda haka zan cire mata aljani. Amma fa za fa a yi warwatsi fa. Baƙaƙe aljanu ne. Su ba yadda suke a fidda su ba. Ki tahi mu shiga da ita wancan ɗaki. Eh? yi eh, ɗaka za a shiga malam ai bar wani ɗaki tukunna ɗaki zan shiga duk janin da na wuridi na wuridi idan ya rana ko a guje sai na sa itace na kume shi ɗaki ko zaure ko ɗaki da na sani wannan wannan wannan sudu Wannan a'a ba na so aljani ya fito daga nan Eh, ya ya ya Allah fa kiki ya Ni abin da yake ban mamaki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 ana zunguri na fa a haɓa da Allah assalamu alaikum al'umma wannan kamar yadda kuka sani mun daɗe ko in ce mun jima wannan karkara muna nema daga gwamnatin tarayya da a turo mana da jami'an tsaro a wannan karkara namu mai albarka wanda makotanmu suke shigowa suke mana ƙanana-ƙanana. sace-sace dangane da haka mun kai kokin mu birni mun kuma rubuta takarda bila adadin don haka muka sa masallatai muka umarci liman a dinga yin addu'a ba dare ba rana tun daga goza na zuwa nan daga na zuwa tun daga can goza na taho da jan ciki jan kirji eh a ah, na yadda na yadda da jan kirji shi yasa na ga rigar ka ba ta balli ba kenan ai an ga amma kai aiki a sambisa ah sambisa ai wata mutara sambisa eh muka dawo goza muka wata shida tsaya tukunna da Allah na ji kana cewa goza wai goza nan ta hanyar karfi kenan ta hanyar ta mai duguri ta mai duguri ta mai duguri ha to zan rage yi ma tambaya a jama'a a matsayina na jami'in tsaro za ku ci gaba da kawo ƙorafe-ƙorafe zuwa gurina a nan fada a'a mutai kake bi bashi bai ba ki ba ki biyan ka ka kawo min magana in rubuta maka alfi ko idan aka je idan kana bin naira dubu ka rubuta maka alfi ko ta dubu ta dubu ta ɗari takwas da arba'in ka karɓo kuɗi a baka canjin a ina son ku duk lokacin da wani ke muku wani abu wanda ku yarda da shi ba to in kuna da korafi ku bari sai na zo kwada sai ku gaya min idan matan ku suna da korafi ku dinga tura min su zuwa gidana ina jin korafin su komai tare ran kai dade yana da magana a al'ada da kuma musulunci kai liman ka sani haramun ne ka tura wa matar ka tura matar ka gurin wani gaddi aka ba sai dai a ce dai namijin ibin matar a je tare a yi musu hukuncin da ita gida ka ji samun guri daga magana har sai kai maganar aure auren nan fa mun san cewar kantoma ne ima auren nan auren hizba ne fa aka taimaka ma ba ka da yanda za ka haɗa kayan lefi ma ni magana ka ce aure sannu ta tabara kai suna na ka sa hizba nasir al'ahman ne ima Allah ya baka yi ware to mu da muke sana'a kira kuma kenan kwale-kwalen da sai a yi ta da safe irar Hey, hey, come this way. Come this way, zo daga ina daga jeji jeji a wannan yanayin da ake ciki daga jeji ke to akwai matsala kenan kina ɗaya daga cikin yan matan da muke nema yau kusan shekara biyar kenan mu je mu je mu je taje shi dan mu je Allah ranka da mu je mu je mu je mu je wallahi nan nan nan nan nan nan nan nan

a daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki na kuma in ya faɗi ya sha kashi. Ai kawai ka kaɗa. Allah daga ni sai ke kuma sai ɗan kadan aboki. Ai baka sani. Ka san kai ka tiki ka ki cewa komai. idan mutum bai shirya ba bai zo da kuɗi ba kawai sai a ranta. A zan ayi akwai akwai ranci. Ya dan yi mana wasan kafa. Akwai ranci. Kaka. Kai ka lami to dirguje. Salamu alaikum. Ha? Ala maka lafiya. ya bamu kuɗi kawai. A'a ga magana dai ta kare Ran kai kai ka cike kenan ne cike. Kai wato ba ku da tarbiyya kuna ganin da gari zo ku zo da ku. Ah ba ku da kunya. Ran kai dai. Ran kai ba mu ga zuwan ka. Mu ci gaba da wasa da Allah. Ba ba da ba mu kuɗi kai kai kai ka cike ka shi kuɗin sa cire naka ko ba za ka man bane. A'a da dan ina a ba zan hana ka ba eh. ku sani ba. Eh. Nawa na sa daga nan gurin. na zo fa kar ba ku haka Allah to eh, ne wallahi wannan gaskiya ya wannan ai ku kuma wannan fa ba ni zan dawo girma na da mutunci kara maka lafiya wannan gaskiya ne wannan ka me wannan gaskiya ne daga yau kai ne limamin wannan garin Eh? na naɗa ka daga yau kai ne limamin gari na eh. wannan gaskiya ne kai ne limamin gari na daga yau ah. ka same ni a gurin tata zaune ana kaɗa kati kuma ka gwaro ni gefen ranka ya daɗe ka ce ka bar limanci ai akwai matsala ranka ya ba abin da na sani banda wannan tata dama a haka nake son a tafaya ai ba gaskiya na kullu ba so nake a harkar kai yage <laughs> ragari da ai baka sani ba ka san ni wannan hancin yanda ka san salansar irin tsohon giti wannan haka hanci na yake dai maganar na fitar na hurar to ba wannan ba gyara ba kuma kana ji eh wannan sigarin zaka aje ah. a nan nan yanzu cazbi zaka dinga ja ina zuwa gane da ka raba ni da wannan hula kuma zaka aje ta aka koma sa hula normal zaka fito a mutum mai cikakken kamala amma kai ka san kwanan zancen ba abin da ka sani kuma ni na kai dai ka zo ban ga da wanda za ka koma ba shegen yaro kai ka ji abin da na gaya ma kara maka lafiya ya rake kan na kara ganin ka wurin wannan kartage shugaban yan cacan nan da ka raba ni da wannan fa kwara ka raba mu harkar da nake saka a ciki yanzu zaka samu abin da yafi wannan jama'a wannan gunduma barkanku da warhaka ina kuma yi muku da zuwa kamar yadda kuka sani mun lura kuma mun ankare da wayansu mutane da suke mana kutun gwila a cikin wannan harka na haraji sannan akwai abubuwa da suke gudana a wannan karkara wanda mun san makirce-makircen da ake kullawa da munafurce-munafurcen da ake yi amma muke kawai da kai don haka muka yi muku tanadi mai kyau domin daga yau mun ɗauko muku bawan Allah wanda zai zo ya dima koyar da kuma masallaci. Allah ya taimake ka ba addinin masallaci ake cewa ba addinin musulunci ake cewa kar makallahu. Don haka mutum ya sani. wannan sarauta ba da samu ba kuma muka naɗa kanmu ba in kana gaba da mu da Allah kake yi don haka daga yau akwai sharaɗe da muka kawo da gyara a cikin wannan tafiya ya mu dafe ya mu dafe ya mu dafe Allah ya gabar da ashe ba ka da mantuwa ai ka san ban manta ba wannan lazumi da ka gaya mana ya mu dafi ya dafi ya dafi ya dafi dafewa ya dafi Allah ya mishi Allah gafarta mala samu dafi ai baka da mantuwa mala ai baka sani ba ka sani eh. tunda kace a dafe din eh. to na san in dai da wurin Allah da me wannan lazumin zai eh, dafi zai dafi ya dafi dafewa daga yau akramakallahu hmm. daga yau na naɗa ka kai ne limamin wannan kakara ka san al'umma ta da biyayya wannan gaskiya ne don haka in kana da wani ƙarin bayani bismillah to assalamu alaikum marhaba biku jama'ar musulmi jama'ar wannan guri kamar yadda mai gari na wannan gari namu mai albarka wato gidan rago ya naɗa na sabon limami wanda na yi karatu fanni-fanni a ɓangaren wannan addini namu na masallaci. Ba a kar makallahu. Ba addinin masallaci ake ciya ba, addinin musulunci ake ciya. Idan na ce addinin masallaci ko na ce addinin musulunci ko addinin islama kamar yadda ka ce, ai duka ɗaya ne. Gaskiya ne, ɗaya ne. To saboda haka zan sake ƙarin bayani kamar yadda mai gari namu na wannan gari namu na gidan rago'i bayani. Ranka ya daɗe Allah ya ƙara maka kwana. zan ba da shawara kuma na ɗauko karatu daga cikin wani gurare da na karanta a cikin wannan addini namu na mm, mm, wannan mm, na masallaci na karanto a cikin wani shafi ne fa na karanto wannan gaskiya ne za ka kawo gero kwano kwano uku za ka kawo fada ko ka kawo kwano hudu ko kwano biyar sannan ranar da yaro i fara tafiya ko iko irin rafe ko ya tsaya kan kafarsa za ka sake kawo kwano uku fada ran da yaro i fara i haƙuri haƙura suka fito zai fara tauna zai fara ragargaza kenan mm. nan ma za ka sake kawo za ka samo zabi irin dakwalen zabin nan da zakara gudu gudun zakara ka haɗo da kalwa kwano ɗaya da gihirin rabin kwano da magi dunkule ka kawo wannan masarauta ni kuma malam liman zan sake maka addu'a Allah ubangiji shirya maka ɗanka ko ba haka bane ranka ya daɗe <laughs> eh, wannan gaskiya ne wannan eh, gaskiya yawa eh, yaro wanda aka ce gashi ya girma Allah ya kawo lokacin da za a gyara masa za a gyara masa iyakar gona sannan za ka kawo mana ɗan akuya dan gajeren da akwai wanda kudin sa bai gaza dubu bakwai ba ko dubu hudu da dari uku haka da yan yan yan yan yan kaji yan cakwai cakwai haka masu irin yan tsiyakon nan masu kuka eh. Ya ya zaka kawo ka san da su zan zauna na yi addu'an nan wannan wannan carbi mm, mm, mm, wannan ya da dafi ko ya dafi ya dafi wa ai baka sani ba ka san da ike malamai su malamai ulama ko ba aka kace ba haka ne ranka dade saboda haka zan nuna muku yadda ake maganar abin da ya shafi sallah da taimama ko eh, temama kace ko eh. zan nuna muku yadda ake kamun gwiwar farko dindiken farko da zaka yi in ka kama gwiwar ka kalle ka farko ka dago daga leken farko wannan to ruku'u kenan au ba dindike yake cewa eh, ruku'u ruku'un sallah ko zan nuna muku yadda ake ruku'un sallah sai ya sa goshin kakan rere bungalo na biyu wannan kana to wannan to sujada kenan to shikenan sannan shekaran jiya ana maulidi a nan ka buga eh. na je ka ana maulidi makarantar shek alaran mamalan dan jimmai sai na ga sun yi taron gangan ku an tara zakiri a cikin wata rumfa aka kawo waina aka raba aka kawo naman kaji sai wani zakiri a cikin rumfa kawai sai na ja ce Allah ka maimaita mana maulidi mu je Barno to kaga wannan